ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون sai Allah ya ce wa kafirai ranar alkiyama a yau haɗuwarku a cikin azaba ba za ta amfane ku ba alhali kun zalunci kawunanku da shirka da saɓon Allah abokan tarayyarku ba za su ɗauke muku komai na daga azabar da kuke ciki ba